a yadda take saboda matukar muhimmancin ta da ainihin wato amfanin ta yasa malamai na nahau suka kula da yadda za a yi li'irabi cewa idan ka ce kalimatu la suka ce nafiya ce liljin ilaha sai da manto ism ne mabni na ala suqal fi mahallin nasbi ismu lan nafiya tunda la na fiyalil jinsi idan ka samu ismi tana neman khabari to wannan a matsayin shi na ilaha shi ne ismu lan na fiyalil jinsi wa aina khabaru la suka ce wa khabaru ha mahazu illa sai zama illa adatul in mulgatul la amala lahu Allahu sai zama badalun ne min khabarin mahazufin taqdiruhu la ilaha haqqun allah. babu wani wanda ya cancanci bauta ta gaskiya sai Allah la ilaha mustahiqul ibadati illa Allah shi yasa sai Allah kaji ya ce lahu da'awatul haqq da Allah kadai kwallon kwalwa hula la sharika lahu bauta ta gaskiya take shi yasa ya saukar da littafi da gaskiya wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal da gaskiya muka saukar da alqur'ani kuma da gaskiya alqur'ani sannan Allah ya ce Qur'anin gaskiya ne wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haqq mutananka sun ƙaryata alqur'ani amma fa alqur'ani gaskiya ne sannan Allah ta'ala ya tabbatar manzon Allah gaskiya ne kaifa ya adillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun sannan Allah ya tabbatar musulunci gaskiya ne wa qul ja'a al wa zahaqa al-batila innal batila kana zahuqa shi yasa a wani wajen sai Allah ya ce wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum tazkurun وزعنا من كل أمة شهيدا فعلموا أن الحق لله a ranar al'umma za su daɗa tabbatar da cewa gaskiya zai tabbata ga Allah ne shi kaɗai wa zalla anhum ma kanu ya'malu to malamai suka ce idan mutum bai wancan takadirin ba a wajen fassara kace babu abun bautawa sai kai shiru kai kuskure domin ana bauta mu wasu abubuwa wanda ba Allah ba sai dai ya zamanto duk wanda aka bauta wa in dai ba Allah bane to bai gace ta a bauta masa ma dan haka ba bauta ba ce ta gaskiya shi yasa yake zalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir wannan kalma ta Muhammadun rasulullah annabi muhammadu manzan Allah ne wannan kalmar muhammad mubtada ne rasulu khabar wa huwa mudafun Allahu mudafun ilayhi idan babu wata jumla a cikin qur'ani wacce take nuna matsayin manzon Allah wannan kalma ta muhammadun rasulullah ya ishi manzan Allah take ko a ina ne Allah ya ce muhammadu manzan shi ne wanda kalmar muhammad ismu fa'il ne asalin fi'ilin hamida ya hamadu hamdan min babu fa'ila ya fa'alu fa'alan sai aka yi mata ziyada bitta da sai zama hamada wanda yake yin yabo da yawa muhammadu yana yin yabo da yawa muhammad wanda ake yake yabo da yawa muhammad kuma wanda ake zazzagawa yabo da yawa a duk sama na ƙasa babu wanda Allah ya wa yabo kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda in babu wata aya da ta yaba annabi sai cewa wa innaka la ala khuliqin azim wannan ya ishi manzon Allah ce ko a ina ne da wani wajen sai Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum saboda rahama da tausayi daga wajen Allah ya sa kake tausasa musu walau kunta fazzan galibal qalbi da a ce manzon Allah yana da kaushin zuciya to da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun watsi sun bashi waje wani wajen Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkihim ولقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز ma ما انتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم to irin wajen da Allah ya ce ban manzon Allah suna nan da yawa da shi sa abbabi na kira in ya tashi zai kira annabawa sai ya kira amma Allah baya kiran manzon Allah da ya unta kira irin yadda zai ce ya Ibrahimu qad saddaqta ru'ya ya Musa innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam ya Yusuf ya Yaqub ya Isma'il Allah ta'ala bai wa manzon Allah wannan kiran da ya cikin suratu azab yace wa iz akaba Allahu mithaqan nabiyina a lokacin da Allah ya dauki alƙawari da annaba manzon Allah ta kariman lahu sai aka ce wa minka sai aka kawo damirul muqatab wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa sai aka ambaci sunan suwa qarara shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi ibrahima wa musa har zuwa kace amma manzon Allah sai aka kawo damirul kitab sai aka saka sunan da shi a cikin suratul muhammad farko sai da Allah ya amfani da zamirin kitab guda shida saboda girmama annabi bai kira sunan ba ce inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allah nasran aziza huwa alladhi anzala as-sakinata har zuwa ainihin wato ƙarshen aya kalmar rasulu kuwa idan an ce ar-rasulu shine al-muballighu ya'ani al-muballighu kalam al-muballighu kalam mursalin wanda yake isar da saƙon wanda ya turo shi kuma ba za ka zama manzo ba sai an samu abu guda hudu dole sai an samu al-mursil wanda ya aiko ka kai da aka aiko kai ne mursal kai ne manzan sannan abin da aka turo ka da shi shine ar-risala sannan kuma waɗanda aka tura ka zuwa gare su sai an samu wannan al-musil wanda yake yi wa aike shine man Allah subhanahu wata'ala kuma Allah ya fi kowa sanin ina ya dace ya sa manzancin shi Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah shi ya fi kowa sanin inda ya dace ya sa manzancin shi sannan kafaran makka suka kalli manzon Allah suka ce yaya za a yi in Allah yana so su bi shi Allah ya rasa wanda zai turo sai maraya ai a garin makka akwai walid mai mugira kowa ya san babban mai kuɗi ne akan shi Allah ya saukar da zarni wa man khalaqatu wahida ka banni da wanda na halicce shi shi kadai waje ja'altu lahu Malam mamduda na sanya masa dukiya shimfidadda wa na shuhuda gashi da manya manyan ƴaƴa duk tarurrukan da ake yi da duk abin da za a yi yana da ƴaƴan da dole sai da su za a yi wannan zama wa ma'attu lahu tamhila thumma yatma wa ana aziz kalla innahu kana li ayatina anila sa'urhiquhu sa'uda sai mun kallafa wa wahala in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan suka ce a garin madi a garin ta'ifa ga urwatu bin mas'ud at-taqafi wannan mutumin babban mai kudi ne me yasa a garuruwan nan guda biyu laula nuzila hadha alquran ala rajul min alqaryatayn abu me yasa da aka tashi saukar da qur'ani ba a saukar ba akan ɗaya daga cikin waɗannan mutanen guda biyu sai Allah ya ce a ahum yaqsimuna rahmat rabbika shin rahmar ka sune suke raba ta sai Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya mu ne muke raba ta a tsakaninsu a cikin wannan rayuwar ta duniya warfa'ana fawqa ba'dihim ba'd darajat sai muka daga sashen su akan sashe wajen darajoji wani ya dara wani akan babi na rayuwa liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukuriya saboda sashe riki sashe leburori sai Allah ya ce amma wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un rahamar ubangiji ta zaben a matsayin annabin Allah wallahi duk ya fi abubuwan da suke wa suke ainihin wato tunani to shi yasa sai yake Allahu yastafi min al rusulan wa min nas sannan matsayi in Allah yana so ya kare maka matsayi sai yi ka annabi manzo dan manzanci da annabci ba takara ake yi ba ba kuma ibada ake yi ba a kai wannan matsayin Allah ne kawai in ya zaɓe ka shikenan ka zama shi yasa wani ran da ya zo duniya a ranar Allah zai naɗa shi ce kai annabi ne kamar annabi Isa ya fara magana qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya Allah ya sanya nuwa annabi annabi ya aya yana karami Allah ya ce ya ya aya khudh kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukma sabiya kuma yanzu dan Allah ya turo annabi dan wani ya ce ba zai bi shi ba ko duk duniya ta kibin shi bisa Allah ya ce to na fasa baka tantanta bane saboda haka bari in canza ka daga annabin in kawo wani Allah bai maka shi yasa malamai suka ce kalman annabi daga abu guda biyu ne in ma minan naba'i ko minan nabwati idan minan naba'i ne daga labari kaman an mai ta sa'aluna anin naba'il azim لكل نبأ مستقر قالت من أنبأك هذا قال نبأني الأليم الخبير annabi labari idan ko minan nabuwati ne shine almakanul murtafi wajen da yake ya fi kowane waje ɗaukaka to annabawa su a wajen Allah ya fi matsayin kowane mutum sannan kuma su ne al-mukbir al-mukbar ake ba su labari a ce su ba al'umma labari babu wani wanda ya isa san wani abu wanda ya shafi Allah sai ta hanyar annabin Allah Allah ya turo shi annabin ya ce ya zo ya faɗawa ya mutane da wa'annan abubuwan guda biyu sai suka cancanci zamantu annabawa don haka manzan Allah annabin Allah ne shi kuma manzan Allah ne saboda haka sai malamai suka ce ita kanta kalmar muhammadin rasulullah tana da kunshe da saƙo guda hudu na ɗaya akwai ta'atu fi ma amara yi wa manzon Allah biyayya cikin duk abin da annabi ya bada umarni barira baiwa ce aka yanta ta da aka yanta ta yanzu tana da zaɓi wajen zama da mijin idan mijin ya ce idan ta ce a rabu dole a rabu ba yadda za a yi saboda ita ya ta shi kuma bawa ne sai ta zo ta kawo ƙara mijin ya zo ya kawo ƙara wajen manzan Allah yana kuka akan yana so annabi ya bi ko matar shi ta dawo manzon Allah ya tashi ya je sai da ya gama bayani sai take ta rasulullahi kana ba ni umarni ne in koma ko bi ko kashi idan kana ba ni umarni ne dole zan koma ko ina so ko ba na so saboda na san ka umarnin Allah ne idan kuma a'a ba umarni ba ne kawai bi ko kake gaskiya ba na san shi ba zan koma ba kun kenan ta fahimci da annabi ya ce mata umarni yake bata da zaman ta lafiya dole sai ta yawa sai ta bi da sai Allah ya ce inna ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na in dai kana da imani aka ce Allah ya ce annabi ya ce to ka hakura kai sannan annabi ya je garin Madina akwai wani ansar akwai kuma zubairu bin al-awwam wanda dan uwa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai rikici ya hada zubairu bin al-awwam da wancan mutumin zubairu bin al-awwam yana da gona a sama sannan wannan mutumin yana da gona a ƙasa ka'ida sai idan ruwan ya biyo ta gonan zubairu bin al-awwam sannan zai wuce ya je gonan wancan mutumin da sai zubairu bin al-awwam da suka samu rashin fahimta sai aka zo wajen annabi sai manzon Allah yake cewa kai zubairu idan ka tare ruwan ya ka dan sha to ka saki sai ya je gonan shi in yi suka sannan shi ka tsara tarewa sai mutumin ya tashi gaban manzon Allah sai ce an kana ibnu ammatika kai wannan hukuncin ne saboda dan dan yar uwarka ne yana rufe baki sai Allah ya saukar da aya cewa fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ina rantsuwa da mahalittinka Allah yake fala wallahi ba haka bane wa rabbika ina rantsuwa da mahalittinka la yu'minuna duk duniya babu wanda yake da imani hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum har sai mun mai da manzon Allah ya zama shine marja'i na ƙarshe cikin duk abin da zai gudana a tsakanin mu na sabani idan na ce kai ka ce wane ya ce wane ya ce to kuwa a haƙura a dawo mai manzan Allah ya ce abinda manzan Allah ya ce wanda yake son ya je lahira ya gama da duniya lafiya to sai ya haƙura sai ya ɗauki abinda annabi ya ce sannan Allah ya ce sun malayi jidu fi an harajan min ma qadaita sannan in dai kana da imani duk abin da manzon Allah aka ce shi ya faɗa to ba zai maka kunci ba a rayuwa ba za ka ji ta kura mun kama sannan bayan wannan Allah ya ce wa yusallimu taslima kuma sai an miƙa wuya ga abin miƙa wuya saboda haka da'a ga annabi da'a ce mutlaka wanda in ba shi ba sai yasa da yace ya ayyuhal ladina amanu sai ce atiqullaha sai ce wa atiqur rasula bai ce wa atiu ulil amri minkum ba sai ce wa ulil amri minkum dan ya nuna Allah yana da istiqlal na abishi manzon Allah yana da istiqlal na abishi amma ulil amri ba su da istiqlal na abisu sai ce wa ulil amri minkum sannan gaba sai ce fa in tanaza'atun fi shay'in in kuka jayya cikin wani abu sai ce farudduhu ila Allah war rasul a dawo zuwa ga Allah da manzon Allah bai ce farudduhu ila Allah war rasul wa ila ulil amri ba domin muhallin niza wanda zai yi ta halili rigima ta kare shine Allah ya faɗa ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to wannan shine abu na farko dole maganar manzon Allah tana gaba da maganar kowaye a duniya in manzon Allah ya faɗi magana haka mai ishiriniya alfazazi ce da ukulla qawlan inna kaula muhammadin ka kyala maganan kowa a duniya in har an samu maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan abu na farko kenan to sai ta sojoji suke da wata doka ta cewa obi before complaint ka bi kafin ka kawo matsalanka yanzu inda wannan kurki ne sai ga wani komanda yana zaune ga kuma babanka a can sai ga bindiga a hannunka sai ce shi ka mai wuta to a ƙa'idan so da ka ba babanka wuta ne in ya mutu in kana da magana tukunnan sai aiwa sai ai magana amma baka isa baka ce to me ya faru me baka da wannan dama to fiye da haka fa ake so al'umma ta daukiwa manzan Allah idan manzan Allah ya bada umarni irsa ka'ab bin malik tana nuna mana wannan sanda munafikai da za a tafi yakin tabuka ka bin malik yace Allah bai taba yassare mun ababen hawa ba guda biyu sai a lokacin da annabi ya shirya za a yi yakin ya ce gari zai waye kamar zan shirya kamar zan shirya in tafi yaƙi amma in na je na dawo kai in yi zamana har sai da annabi ya shirya musulmi suka shirya manzon Allah ya fita bayan manzon Allah ya fita lokacin da annabi ya tafi yakin tabuka wanda ya ce tabuka saboda bala'in wahala idan za a je kafin a je duk yakin da za annabi ya tawara yakan yi tauriya idan zai je Kano sai ce zai je Zaria wanda munafukai in annabi zai je yaƙi wasu sukan zagaye zai su wa mutanen to in ya zo ta zariya zai wuce ne yadda dai ya faɗa ya ce zai je zariya ya zo ko bai zo ba amma ta buka saboda bala'in wahala annabi ya ce wallahi kowa ya tanadi ya shiri shi yasa Allah da ya faɗa yanayin yaƙi sai ce laqad taballahu على النبي والمهاجرين الذين اتبعوه في ساعة الأسرة ده مهاجر ده أنصار وأن تتبو من ذن الله أيني وهلا ده بلاء إذا تاشن هنكلي ومن ذن الله صلى الله عليه وسلم يا فتاة باين يا فتاة يتقري يا واي إذا نفتو تكم مدينة ba na ganin kowane mutum illa rajulan makamusan sai mutumin da ya nitse a cikin munafunci ko kuma yana daga cikin waɗanda Allah ya yi masa uzuri maganan infaki da muka yi jiya al-imamu maliku imamu darul hijira ya ce lan yuslaha akhir hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwalaha babu yadda za a yi Allah ya gyara ƙarshen wannan al'umma sai da abin da na farko suka gyaru wasu mutane da suka zo suna neman manzon Allah ya ba su abin da za su hau su tafi jihadi manzon Allah ya ce babu tunda zanen babu usmanu sai na har kuma suna so su ɗauki wani abu da basu kun da sai ka ce mu la a cikin shi ma a hamilukum alai gaskiya ba za mu aure nan ba ba wa ta da bin ali ba sai Allah ya ce ka aqayyuhum tafitu min al-jannati hasanan alla yakun wajib a lokacin sai da kake sauraron karatu da kana wannan za ka ga ganin sahabban suna kuka saboda wasu ne dan Allah bai ba ka wannan da su ba ta kan ba kuma kai na ba wani kawai in ma an tashi ya saka bangaji yana da wanda da daga gabawa sama ba abin da ya a kasu kai ma ne yake bayan wannan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce lokacin da na ji a annabi yana dawowa daga garin Madina yace ya sai bari kike da Na yi dai kike da zuwa kai ya zama wannan Allah domin ku fata ta kai yace daga karshe na zarfi cewa na faɗawa manzan Allah gaskiya duk abin da zai faru ya faru na san gaban ko ka'ida in da ya tafiya ya saurari hukuncin kowa ba bayan sannan na hannu annabi a kuke na dan faru da abu ke tsawo ina ga wannan Allah ya tabbata ya tabbata mutabbata ba mu wannan Allah yana murmushi murmushi amma sai da mai kushi sai abin da wani ke cewa ya yi mun bukatun kana ganin mutum yana wata dariya amma sun ta san dariya a kalmar yake da wa mamman Allah sallama na daura yace ni ana kuma jihadi yace ya rasu da dariya tsakanin da Allah wannan ban taɓa samun wadata a cikin lokacin da na wannan lokacin ba za ku rage ma a yawa wannan ta lafiya ta zama kawai da gudanar da ya manzan Allah ya gaskiya kawo da gaskiya shi ka bi yadda Allah ya yi wani ka ga to shi yasa malamin suke cewa akwai bambanci tsakanin hakkin Allah da hakkin ɗan adam wannan hadisin da annabi yake cewa la yahillu lil muslim an yahdur aqamu muslim fa salatu ayyam akwai kan abin da ya shafi hakkin sa da kai da ubansa sai ga ba da aure ne ko kwana nawa kwana amma idan mutum Allah ne akwai lokacin da za a kai hakkin da kuma ba ka ne da abin الشيطان انا عايشة تكتبها من تقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه اما الزمن الله تقيمه ان دي شكوة وغيرت مكاشية وما تجي مكاني رب النبي يسوع ان تقوم باياتك ان تقوم ان تقوم ليجي قوال الأواء ولمسل متافيرون هم أنه yake ka tura ɗan sako garin ya ji yaki mahauta wa Allah shi ka ɗaya kuma wani mai imani da gaske nan nan ne to gaskiya zan matsa maka zan matsa maka tambaya ka rantsi da Allah Allah ne kake manzon Allah ya ce na rantsi da Allah Allah ne kake sannan ya ce ya ce mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza Allah ku amara da haka Allah ne ya umarci ka da wannan to duk abin da ya shafi aikin Allah manzon Allah ne ya yi da fahimta ka gani wannan mun zo magana da hadisin bakawai da ya yi ya fara biya a ainihin wasu masallaci saboda yanayin lokacin ba mu samu ba to bayan wannan sai na na aisha da cewa manzon Allah bai yi wa mafasa da matakin da ke cewa in kana so ka tabbata balan bala'i wani lokaci in annabi ya tashi magana kamar da take da addini ta canza sannan sahabbai sun jawo wani an yi wani abu in annabi ya tashi zai yi magana har sai mun da ta koma a marra har sai ta yi saboda ne saboda an taba abin da ya shafi hakkin mutane to sanda manzon Allah ya damu da hakkin Allah shi kuma sai Allah ya damu da ya damu da shi kana taba annabi wanda yake bakon banza shi ne wa shi ne Allah ibnu hajar yana kawo labarin wani ainihin wato labari a cikin littafin shi yake kawo ma wanda ba zai kina sun zai ta kuma yi yake cewa akwai wani gari aka taɓa samun wani arni ya ɗaure kare ko yin asikin kan na kamar ya cikin da su sun kushi yana tare da wani yan uwanci a daidai lokacin da ake zaune sai ka kama zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karan nashi ne ya ɗaure shi yake ciyar da shi kuma ka san mu'amalar da kare tana cikin shi yadda yake sabo ne amma wallahi dan Allah ya nuna aya karin ya kwato yana kawai wallahi ya yi sabo ne karin ya danne ya kashe karin kuma duk mutanen da ke kashe ne karin duk mutanen da ke wajen wala babu wanda ya kwato shi yi sai ne saboda ne saboda saboda kariya ga hukuncin manzon Allah ke sa in karanta duniya ta tashi a taba abin da ya shafi hukuncin wa hukuncin annabi san da ya zama to annabi ya damu da hakki Allah shi kuma Allah shi ya damu da ya damu da hakki yanzu mutane ba su damar da hakkin Allah ba hakkin su ba su ba to da in san abu ya dawo ki Allah kana magana wani kike kira ruwa ba ai kamar yadda da wannan ne ba na shi gaba wallahi duk wanda yake so Allah ya ba shi kariya a kan shi a iyalan shi a rayuwar shi kafin ya mutu da ranar mutuwa da kuma bayan ya mutu ya tashi ka addinin Allah ya kai Allah zai kare wannan bawan Allah sannan tafiya ta hada annabi Musa da shi lokacin da za su rabu me su masa yake hada firaqul bayni wa bayni wa bayni fa unabbiuka bi ta'wili ma lam tasti alayhi sababa sai masa amma sabila فقالت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أجيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة لذة Ọ̀gbìn àná. yadda na tsare addinin Allah ta tsare zuriya ta bayan ba ni Allah wani zuciyar ta ake musu ta cikin girma kuma Allah ya damu kiya sannan bangon ne ya kura zai fadi sannan da ya fadi za su so su mamaye mutum fadi sai Allah ya yi wani da ke yi sai ni da bangon shi yasa yake wani mu'amman bidawo fa kana bi gulamai ne kime da fil madina wa kana ta ta hukuntu lahuma wa kana abuhuma salihah فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك ما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا وكم شكا يا آخر شيء إذكر كأبو بن مالك ترى رسول مسلم من من الله يسامك كأبو بن مالك يجي bayan na tafi da wajen annabi wasu mutane suka tafi suka biyu suke yin suka yi sanda juna suka aibata ni dan me yasa da kuma gaban annabi ba kawo su ba dan me yasa ba kawo su ba ba sai annabi ya nemo maka gafara Allah yace wallahi sai da nake kamar su kowa wajen annan in ayyuka kira cikin ko da da na faɗa da gaskiya ƙarya ne na da su sai na tambaya na ce masani a kowane wanda waɗannan abubuwa ba a ciki sai aka ambata mutane guda biyu wanda mutane suke ne sun halarci yakin bada wanda aka sa irin dokar da aka samu kuma aka samu shi kenan dokar da an ya sa sai ce kowa ya daina magana cikin musulmi dan uwansa ko ku da ya kuma ku ina shi ke kuma za ku haɗu da mutum a nan sai sallama ya kawai wani gina haɗa ka da Allah dan girman Allah ba ka san ni ne ba ne ina san Allah da wajen Allah wanda zai yi kokari shine sai ya maka Allah wa Allah sai ya gaba saboda bai saboda babban mai gida ya sa bai kaya sun ta mai maka magana saboda haka ba su da ai maka magana matarka da za ka ajiye a gida ka nemo masa abinci da safe da rana da daddare bilalin ba su taɓa magana ya haka saboda annabi ya sa bai kaya sun ta mai maka magana ka ai maka magana da irin wannan za a ci mutuna da ga manzon Allah ita muke bukatar al'umma ki da annabi wanda yana daga cikin haƙoƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kan al'umma ki shine ta'atu fi ma amara yi wa manzon Allah ainihin wato biyayya a cikin abin da manzon Allah ya ba da kuma daga cikin abin da annabi ya ba da wani kamar yadda muke bayanin jiya akwai yadda dukiya a duk da bukatar ke da suke ne ya tasu sannan wani jiko kuma a ba da gaskata manzan Allah cikin duk abin da ba da labari wanda labaran da annabi ya bayar suna da yawan gaskiya wani bayanan kawai manzan Allah ya gani yadda mai kai ina za ka gani duk cikin kuma a garin sai ce masa ba za ka kira ka zuwa ga abin da yake shine mafi alheri ba دیتی والا غیمت علیم دیتی کشک دا بابا ہم کو تا واحد رسیہ کی اللہ کو آیا ہے وہ مکشی دا نیمت دا ملاك ہے دیت بلا من يشرب دا واحد مکشی دا من بہت رسیہ یہ من دا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتی والا دیتی والا شجا وچہ مشیر کہ بلا رہا ہم کو ایسی سکون کما کریں قل لتلك الشجرة رسول الله يدعو ka ce mu wannan bishiyar ke bishiya ta zo manzan Allah yana kai manzan Allah ya ce ke bishiya a zo bishiya ke magana ta ce dama wanda hagu wanda gaba wanda bayan wanda sai ta sa da zo ta tsaya gaba manzan Allah ta ce a assalamu alaikum ya rasu da rasulullah sai wa manzan Allah ta nama. ta tabbatar da manzon manzan Allah sai dai ke kai mata ilimi da kuma manzan Allah ya ce ke bishiya kuma bishiya kuma bayan biya ta koma wannan malalar da ke kamar izinin ba ku jira ba sai wannan Allah ya ce a ai za kuma kowa ku jira cewa sai Allah subhanahu wata ala. to wannan yana da cikin bari na mafarkokin manzon Allah sannan an yi je Madina bayan ya gina masallaci na farko masu yi ba akwai wasu kiran da biyu da manzon Allah ya ce a waya ya ba a kai shi yana hawa kiran da biyu yana yau ba sai wata mata ta turo ɗanta ya fi ya gina wa manzon Allah mun bari ne ba ta takala guda ba a cikin masallaci ran da manzon ana ya yi fara a wannan mun bari ya fara inda alhamdulillah na farko ba na cikin sai wannan kusurin da ne ke fara fuska sai da manzon ana ya farko a kan da yake fuska su wanda ke da wannan ne na sai da manzon ana ya farko ya lalace kusa da da ne ke sannan manzon ana ya zuwa a wannan bari ya ci gaba da fuska to labaran da annabi ya bayar akwai ma kana abin da ya faru akwai ma sai ko akwai abin da zai faru nan da ba akwai abin da yake ma ko kai akwai abin da yake kasancewa in annabi ya ce ana yin abu wannan ana idan ya ce za a yi wannan kira in ko ya ce an yi wannan an yi wannan wani daga cikin kafirai a da wannan yanzu Allah ya arzara da musulunci ana da riba yin na wani biliyar Qur'ani ya dauka mai translation da turanci ya kalli ayar da Allah ta ala ya cewa ya ayyukan nasu in kuntum fi rajin min al-ba'd inna khalaqnakum min turabin ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مدبة مكلفة وغير مكلفة الذي قيل لكم ونقول في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجهم ذكرى ثم ثم ثم نخرجكم ذكرى ثم لتبلغوا اشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى من قبلكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى من قبلكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارض الامور لكي لا يعلم من بعده من شاء ليكانت الايه التي جاءت الى ان wanda ya zo wannan littafin tun ba Allah bane ya aiko shi babu yadda za a yi ya iya sanin karatun da kai in ka gama kayan kurkura maka abu da gano wannan shi kuma ya faɗi wannan magana shekara dubu ɗaya da ɗari da wata da ɗari da wani abu ya ne sannan Allah ya fito wa annabi Qur'ani yake wata sama idan kan ko ina nan kowa da sama ba ma mutu a hanyoyi a lokacin mutanen da suke rayuwa a wannan zamanin babu wani wanda zai yi maka tunanin sama a hanya amma yanzu mu muna shaidawa cewa sama a hanya kuma akwai duk wata kayan sadarwa da ake amfani da ita a duniya da ya take amfani da hanyar sama shi yasa hanyar tana samun matsala da sadarwa da yin da daya jirgin sama da ake hawa daga nan garin ba nan garin yana da hanya a kan wasu babu akwai yasa hanyar tana samun matsala shi ma kake ke samu sai samu matsala to shi yasa wanda yake ba musulmi ba idan annabi ya fito wata maganganu haka kai kafin iskirwa da amma abin mamaki mutane mai sallah wanda ya fi annabi annabi ne ya yi imani da manzanni manzan Allah ya zama da yi mata sai da tafi ta yana wanda shi ne abin da ya fi mamaki yanzu a cikin guda da annabi ya ce idan guda ya fara cikin shan tsaye su yi ya danna gudan a cikin sannan ya kafo shi ba yanzu wani musulmi ta tare wannan hadisi iski za ki iski ne ma amma turawa da ta tare a matsayin na ba musulmi ba dan su gano maganar annabi din ne gaskiya da su kariya ne iska ɗau kuda suka shiga da iska gano lallai suke kuda da cuta sai ne yana da wannan ba sannan in kana cin abinci zai fada to zai fada da mai cutar shi kuma annabi Allah ya sanar da shi ɗayan yana da yana da maganin da aka ce ka nan nan a cikin abincin sai ya yi maka maganin da ka rika amma wani suka ja mai abincin Allah sai maka sai maka ya ci nan wani ma kana zama jan abincin ne ka rasa sai ka fara da dai Allah akbar amma da kake ci nan yanzu a cikin ina wala da kalmu cikin nan a hadisin annabi ya ce yawai a wani kuwa idan ka yi zuwa sa ba cikin kwanan da suke kan sai ka wani tsuba in ma kula kun da tura na farko kuka sa bayan kasa ko na ƙarshe turawa suka sa gidan su gane magana annabi gaskiya da sai karya wani sai suka shigala sai suka gano ba tinkar yana ɗauke da wasu ƙwayoyi na cuta wanda billahi ne ko in ba an yi yadda annabi ya faɗa ba ya tsara da kan dini da wata da kuma mamaki wanda annabi ba annabi ba yana da imanin in annabi ya faɗa magana إن ثبت حقا أنه قال هذا القول حق أما تتكلم المسلمين من ذكر لا يفتح أنا إذا رأيت وأنا من ذكر لا يفتح أيان وأنا وأنا لم أفتح يتألم إما الذي يفتح وأنا دون إيمان يفتح أنا نقوم أقول وجهنا وأنا أعلم والرجع لمن لا أمر ذكر الله أن أقيم أبن أبدا الوقت من shi ne wa Allah ya ko la ila man shara a kowane lokaci a kowace rana a kowace lahara kada wanda ya kuskure ya kuma wa Allah da wani abu sai abin da manzon Allah ya kawo shi wannan abin da shi za a bauta wa Allah shi ne to saboda haka wannan shi ne muqaddimar karatu abu na ɗaya Allah ne ya ce inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda في ستة أيام ثم استوى على العرش الله تعالى فيها أن تسمي الأسئلة سبحانه وتعالى فمن يجري تأكل العرش فمن يجري الليل النهار يبلغه حفيظا والشمس والقمر والنجوم مطفرات بأمره في على wannan kalma ita ba da manna wani kira kalmar kwanjin wani kai sai ke lamuran kalmar ga Allah suke yin halitta ya tabbata saboda haka wal amru kuma Allah shi zai ba da umarni ne kowa ko bane تبارك الله رب العالمين البركة يا تبارك الله وبجل تعالى فوانا قال الزيلي تخمير أبدين سبحانه وتعالى sannan ya ce inda iddatar shuhuri inda Allah na aka shahara da Allah idan dukan waɗannan Allah سيران ده الله يحيي تسمى بين كفتين يوم خلق السماوات والأرض سيران ده الله يحيي تسمى بين كفتين والتنين يقدرون فيه منها daga cikin watannin akwai arba a cikin akwai watanni guda hudu masu alba to da ibada da ake sati sati da ta kullum da ta kowane lokaci da ta wata wata babu wanda ya ce zai yi an ga yadda za a yi sai in kai dan sako ne daga Allah wanda babu wanda yake so yin sana'a yanzu shi dan sako ne daga wa daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka duk wanda ya zo shar'an jawa mutane wani abin da ba manzon Allah bane ya kawo shi a matsayin da shi ya faqad ja'ala nafsahu manzila rabbil alamin ya sanya kai daidai da matsayin Allah ubangijin tare a wannan hadisin daga abin baka haka من نقل صلى الله عليه وسلم يقول وإن الزمان قد استدار صحيحا زمن ينا تسنتنا كمجد دين يوم خلق السماوات والأرض من أن تعالى يحدث أمرين كثيرا كأن الذي تؤثر إلى أنت الشتاء شيني إثنى عشر شهرا وتقول لا تنهى أشياء مثلا شتاء لأن ما يكفي هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا ثم دام انا لله عن السنين لا نادم جوهر باك من لا نادم بركه الله كل كل وتعني بركه الله في وتا وتا in ba haka wata goma sha biyu zai ba ka shekara na shekara ɗaya shekara kuma shi zai ba ka wa shekara ko miliyan nawa ne ma da rashin jiki da aka ba sannan daga cikin min ma arba da kuma a ciki akwai watanni guda kuma a kan rana sai manzon Allah ya ce salatu mutawaliya ko ko ajiri wa'annan watannin su ne zulhijja wa zulhijja wal muharram تركيلا تركيلا تكون محضرة وتجيب الأرض فنو رجب ولاؤه يقوم رجب رجب المدر الذي بين الجمالة والشعبات ورجب وجد سكان الوجد سكان الجمالة يقوم شعبات ثم قال فنزم أن الله صلى الله عليه وسلم يقيم أي شهر هذا أو أنا وجه أمكي قلنا في مفتي الإنسان في الله ورسوله أعلم حتى إذا منظر الصوت والثاني فسكت في منظر لا يجده حتى ظننا أنه سيسميه بغيره فقلت في حقنا وفي سماني من ظن لي أن مسوى أن رسولا قال في من ظن لي عليك بالحكم أشوف أن الله قد يجب بعض الكتاب غريب قلنا في صفحة في بلاء في حق الجزائر قال في من ظن لي أن يجب أن هذا او نجدين كيلو كل امريكا ويذكر في أملاك ورسوله بعد الا لمن هو سوء توكل فسكت في من زمن الله صلى الله عليه وسلم يشير حتى ظننا انه سيسميه به اكيد في أمراض اموال التي في امرك جلد ونقل قال في من زمن الله يشير عليك البلد اجيب ان الجنوب من اي وقت مكه قلنا فلا تؤمن في جهاتك قال كما نقول لا أي يوم أو لو يمت يوم في صحابية يوم ألا لما تصبح الحسن سكتي في سيمك أم صلى في أم رجوان نقول بأنه يوم ما لا يتفع عليك يوم النهر أشياء بارات يمكن قلنا سيمك في بلاء يوم ما أن لا يتفع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام لن يجنوا لنوكيكم da hukuncin a kan ku haramun ka hurmatu yau da kumhara su bala da kumhara su sha da kumhara kamar yadda yake haramun ne a cikin wannan garin na wani da kuma ainihin wasu wannan wannan na ya wani Allah ya ce wa kusan kauna wasu hukumu da sannu kowa ta ya haɗa da ubangiji wa ya tsaro na an a'amalin siyasa bai kowa a kan aikin ne ba ya aiki a kan sunar manzan Allah ne ko a kan sunar wani aiki wallahi sai Allah ya tsaye mu sai wannan Allah ya yi cewa bala tarjibu ba alil fara kada ku zama ka amurai baya na yanzu ne ku ba a duk mai ba ba a tashin ku da wani abin kuma yana da kasance yana da kasu a kafin da ke kawo ne zuma cikin musulmi shi ne akwai bida dan cikin da bida aka ba a zama lafiya cikin da bida aka tafi kaga ana ana rigima ana yanzu kun kaga inda ake wa'azi ba mu taɓa cewa a juna saboda mun yi saɓani ne mu mana da fahimta kaza shi muka ce karewa karewa cikin kuma an tashi da ƙarfin bala'i an ce bala ko wala a wurin ma to bi da cikin da wasu tafi ka ta sunna da ko za su ba a cikin amma in ba ɗan sunna ba ne sai ka rufe da abin da za ka ba wani yana mura in ka an tashi an ce ba za su wada a wani mutum an lura ka za ka ita da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sai manzon Allah yake cewa الألم ليبلغ الشاهد الثاني الشاهد والذي يمكن له والنبايا ولأن بعض من من يملكه أن يكون الأوضع لو الشرع وأن أكثر وأن يرون فيها فيها يمكن أن يكون أن ألا يكون سوى أي نمره duk wanda ya ji wannan الكتاب da ita sannan wannan Allah ya ce cewa sahabbai alban lafi shin na kasar na fitar ayoyin kirkina sai wannan Allah ya daga hannun shi Allahu mata Allahu mata Allahu mata Allah ka shaida Allah ka shaida kuma muna shaida manzon Allah ya tsaka da Allah ko ya ce wallahi nuru Muhammadu biyadi ما ترى شيئا يقربكم الى الجنه ويباعدكم من النار الا ما امرتم به لا ينسي لو ان لا يتحمل الله يحملنا فالضوء او ولد يوم كل ولد sai kusan dole ku yi wani aljanna ne san ka fara bauta sai da lokacin sai wani shiga ya shiga kuɗa bamban wani abu wanda mutum ya yi sai kusan ka fara daga wuce ya san ka fara aljanna manzan Allah ya ce da wani sai wani shiga al-imam abu zar da kifani Allah ya kara hafita kima yi ma ta daga rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hadisi duniya manzan Allah ya bar wannan duniyar ba ba sai kowane irin abu da ilimi hatta in su yawo a sama sai da manzon Allah ya ambatan wani wani abu da ilimi a kai dan kuma wani abu da za a yi in mai bauta wa Allah ne a tafi aljanna babu wanda manzon Allah kafin ya koma zuwa Allah ya wasu kuma bayani shi yasa sai Allah ya ce wa ma huwa ala al-ghaibi bi zamin manzon Allah akan gaibin da Allah ya sanar da shi manzon Allah ba mai ruwa ba bai koyi kuma wasu ne yana da cikin nawazin na bi'a akwai da manzon Allah dan duk wanda ya yi da annabi ya kowa ce sallah to zai haƙura da sallar zai bi kawa zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya yi da annabi ya kowa ce zikiri to zai haƙura da zikiri zai bi zikirin ma zikirin annabi wanda ya yi da annabi ya kowa ce salati to zai haƙura da wa da salatin shi ko salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ta yana da cikin sharrin bid'a duk inda bid'a ta zo dole ta gara da al'umma ba za su yi ba ba su yadda za su akan wanda yake bautawa Allah akan tafarkin annabi da wanda kawai yana bautawa Allah ne akan fahimtar wani ko zuwa wasu mutane wala ba za su taba zama cikin kuma kai wani Allah yanzu annabi ya karanta da mu idan mutum ya tashi daga barci kana tashi daga barci akwai dukkan da ya za ka ga ana da mutuwar jama'a dai wanda za ka faru su ne da mutum saboda zikirori ne wanda suka zo daga daga annabi kuma zikirin in ka dai kasuwa na tamani aka fi da littafin har tsaron kudin shi jira kana fitowa daga daji za ka tafi bayi akwai zikirin da nasa إن أصول الجبال أقول في كلنا ذلك فأنت كذبنا على الكفار على ولا أقول في كلنا ذلك إن كذب على ولا أقول في فأنت كذبت ذاك أصول الجبال كتبوا مثل الذي أقول في كلنا ذلك أحن يتابع الله مثل الذي فأنت يا حلاك شبه مثل الذي أقول في بايد كذب أقول لذلك جيدا ولا ما مرت في شيء أقول لأجي أمثل الذي لا يسأل الله شيء dan sallama kanta Allah ya jira da zikri يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أو إلى ذكر الله وبيان أن جمع إن ذاك فتاة أقول إن تقوم إلى إن ذاك شجاع أقول ذكري rigar da ta dawo da ita daga masallaci in za ta shiri akwai zikirin da za a idan za a sake ta rigar akwai zikiri in ka gama abin da za ka yi sannan ka fito za ka tafi kasuwa akwai zikirin da ake idan ka je kasuwar za ka shiga akwai zikirin da ake sai zama su a matsayin ka na kullum kana da cikin zikirin Allah ba dama za ka yi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ka samu akasu ga zikirin manzon Allah sai aka samu suka mu'amala sai ka kawo zikirin sai dai a ajiye zikirin Allah sai a yi nawa a yi nan wanda ba zai yi ba albaza ne ne shirina ne yake ya ce a ala kulli fannin fasalar na musamman a kan kowane fanni Allah ya fi fita fannin manzan Allah kenan idan salati ne salatin manzan Allah ya kuma kowa a duniya ke in zikiri ne haka amma kirkiri ba da mafiya a gidan rediyo za ka wani ya mutu ya ce salatin fati ta fi salatin annabi su biyu da shida a gidan rediyon da nuna ake baka kowa yana ne kuma su magana da cikin jama'a wannan magana ba daidai ba ne abin da ya fito daga bakin manzon Allah eh sahabbai annabi yana da taguwa ana yin musabaka da ita ana yin tsere cikin aka yi tsere suka ce zuwa na ranar nan sai wani bako ya yi ɗan da shira irin abin da ake cewa da kamata ka gaya ya ka ba ka musawa da aka yi musabaka sai rakon ya tsere mata sahabbai na manzon Allah babu wanda hankali ke tashi ba saboda saboda gini giro da kishi kawai wannan tafiyar da kusa da gidan manzon Allah da manzon Allah ya hankali da tashi shi ne yake musu hakkun alal ba Allah ya tafi a shekun minan duniya illa wa ba kuma Allah ya tafi a shekun minan duniya illa wa ba wannan hakkin yana kan Allah duk abin da Allah ya daga shi akwai lokacin da in ya fi daga nan sai ne yawa zamiru kasa me yasa hankalin sahabbai da saboda suna kishi wannan ramuwar ta wasu daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma annabi ya karanta da abu da baki wani ya kawo nashi kuma ana jin cikin musulmi wani sai hukunci wancan da wani ya kawo ya kuna annabi a cikin kuɗi shida kuma mun zai magana da cikin zama wannan magana da aka yi ba daidai ba ne sai wani ya ce shi kenan ba ka son zaman lafiya kai da ma kowa ya san ka ka yi kaurin suna da mu ba kaurin suna mun ko da annan mu suna zan yi a yaran ne na da wani wani kaurin sun faɗa na saboda haka wannan shi hadisin ibad ibn kariya shi kadai za mu karanta akwai hadisai wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa a matsayin shi wanda Allah ya turo wanda mun faɗa yana daga cikin ma'anar Muhammadun Rasulullah akwai ta'atuhu fi ma amara wa tanzihu fi ma akbara in annabi ya bada labari yake wani abu zai fara cikin al'umma shi to a matsayin mu na musulmi dole ne mu imani da wannan abin ya faru ibad ibn sariya yake cewa wa adana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mawda manzon Allah ya yi mana wani irin wa'azi wajilat min al-qulub suka ta cikin gida saboda irin wannan wa'azi وضربت منها عيون إذا نمت تفتح حوالي معنى وعد جاي وعد أبا مدام لا هنا وعد أجل وعد وعد كأنها أين يوم كأنها موعظة مولد كيف تأتي وعدي إلى مفقانا تفتح ون وعد مدام الله بدي آوة أبي وعد سنة أبيك وعد لا يوعد زوجيا كاجر إذا إذا نمت تفتح حوالي sai safi ya fita sai fa'aukina ya rasu Allah tun da aka صلى الله عليه وسلم wannan Allah أوتيكم بتقوى الله عز وجل أولا هنا وصية كتورا الله وحده نبي والسمع والطاعة وضمن كنا ما فيه دنيا وإن تأمر عليكم ربكم ولا قبار عليكم ولا سيدي من يعيش منكم دون أن لا يوى لا يوى من طول بكتون ثم الخيارة لا تسيرا يا بل سنة دين مهمة وأن اللعبار أن نبي وعبوه دون من أجل أجل وأن الشمجات أن نبي يوى على هذا فعلا وأما كان دماغا يكوى سلمانا في أن نبي فعليكم بسنة وجدت أنك أنا يجمع الأحيانيا توصلنا لكي تجمع النبي ممن دخل عام صدنا جمع ومن لم يكنها فقد ذلك duk wanda ya shiga sunnar manzon Allah to ya aminta daga fitina duniya da lafiya ba zai fitina ba annabi cewa yayi ainihin wato kullum ummati yana kullum jannatu illa man amana al'umma ta kowa sai ya shiga aljanna sai wanda yake ce ba zai shiga ba ila wawan ya amara rasulullah sai manzon Allah ya ce man ata aljanna ta jannata wa man asani faqad asana annabi ya zo wani mutum ba yana cin abinci da hannun hagu ya ce masa kai ka ci abinci mana da hannun dawa sai kalli manzon Allah ya ce masa lasta ka barakiya sai wannan Allah ya ce lasta ka da barakiya ba sai shi ga da cikin wasu lasta ka da barakiya ta masa sai da annabi ya ce masa lasta ka har yi mutu ya koma zuwa ga Allah hannun da ta aiki ba saboda ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi وسلم لكي أنا يأتي منع فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وتتكفر سنة النبي تصبح ونبلاء في كتاب الدنيا سينزو كوبا ونبلاء وتتكفر ولا da ya samu bala al'umma musulmi bala'i ne kuma bala'i ne bala'i ne ƙarshen bayan abin da ya raba a kuma mai karkar da aka tsara abu na farko shi ne shigo da sababbin abubuwa a cewa cikin addinin musulunci muna zaune muna cin abinci idan wani ya zo ko ƙasa kasuwa ya wata cikin abinci a gaba da kai ba zai yi maka sai ko kai musulmi ne duk da ya wata kasuwa a cikin wannan wani ina ci gaba ne a dole da kai wani ba zan yi zai ci wannan abincin ba a kan da kama da kai amma kuma da daga nan sai mutuwa ba ko ana cin abinci wani da kuma farfar ciya ya tafi a kan cikin kaga dole ta shi wani ne ke kai ka ci kina duk ya kawo kalmar ciya ya ajiye a kan teburin duk da kana zaune a wajen ɗaya ba a kamar kai ajiye ba kamar ciya ne ya ajiye to da ina ruwan ka karabu da shi masu tsari haka ba ake to in ana so abu na farko duk wanda ya kawo sabon abu a cikin mutum ya cire ya cire kayan shi yasa malamin adalci ce wala ya cire da wani أن يفعل فئلا حتى يعلم حكم ذلك بمن وقع يكون من الأمر إذا كان كنت قد ويسأل العلماء ويلتقي فيها بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم سيدي جمال من يسكيكم كانت سنوما زمان لأواء أيكم لسنة أيكم كما يجب والمشكلة koyaushe idan ka tashi da zaran ka ba a bayani ko jama'a ko san ka sunnar manzon Allah akan kaza sai wani ce kudan ki zada wani ma daga nan ne ki kawo kudan ki zada ka ga dan zanzu da hawa ko dan ba mai zaka ce ko dan zani ya raka ce ka faɗa in dai kan sunnar annabi ne ka dade ki fatancin da zaka yi ka rage baki ba manzon Allah ma haka Allah ya ce ba yuqalu lakum illa ma qala qila rasulun min qablika duk abin da za a faɗa maka suka mu a faɗa mu an faɗa mu annabawan Allah wanda suka mu gabanin shi sai manzon Allah yake cewa wannan shi ne magana shi ne alaikum bi sunnati riqiwa sunnata sannan wa sunna wa sunnatul khulafa'ir rashidin da kuma sunnar khalifofi shi ne sai annabi ya ce iyyakum wa muhaddathatil umur ina muku shiri da fararen abubuwa da za a ke ido za a fara to gaskiya babu lokaci da za mu yi tausikin bayani abin da ya faru tun daga mutuwar annabi wanda muna da dakta wanda muka ajiye mai zaman kanta sai wata muharram ya zo a daidai lokacin da shi a suka mai da shi ya zama sun shi'a na addininsu shi ne duk idan muharram ya shigo maza sun gaba kaɗan kaya da maza da wani jan abu da wani wane ne da wani wane ne don fatin abinci daga yawo sai tashin hankali sai zanga-zanga saboda ai ranar goma bautar muharram ne aka kashe imam husaini wadanda suna nunawa duniya wajen kisan kisan wa kisan mandan kisan mandan allah sallallahu alaihi wa sallama to yanzu a cikin kowace lahada da kowace kisawa a matsayin ka na musulmi sunnar manzon allah tana da kiwa a kan بعد من أبعثتكم عن ما خلقنا معرفاً وعلمكم إلينا لا تبدون كنا خمان هم الذي فعق الكون لي بعد الضوء يجد لي كلاما فلا يبعث بس ألا قريبا من أنا بعد الضوء شيطة فيه كاو نشري وسيئة نمتكم من ذل ألا صلى الله عليه وسلم لا أدعي لكم من جمعنا الدين أرأيوش shin ya rayu a duniya akwai wannan wata na muharram ko babu ya rayu a in annabi ya rayu a cikin watan muharram ya yi gudanar da rayuwar a kai shi yasa sai Allah ya ce mana da kan kana da rubi rasulullahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dhakara Allah kathira muna da kyakkyawan abin koyi a cikin rayuwar manzon Allah a cikin rayuwar annabi ya rayu a watan muharram ko bai rayu ba idan ya rayu a watan muharram ya yi gudanar da su bayan domin faɗa babu lokacin da za mu kawo labarin da ya faru tun daga mutuwar annabi mutuwar sai na abubakar kashe sai na muwa kashe sai na usman kashe sai na ali da kashe irin su abdullahi bin zubair da kuma kashe shi mutum da kikan manzan allah wannan mun ajiye lakta sai mai zaman kanta sai idan watan muharram din lafiya da amma kafin ya zo kai a matsayin ka na musulmi mai sunnar manzon Allah ta ce a kanka yana da ta cewa ko ba ta ta ba. sai za ka samu a kan wasu kadiya ta suka da jikin manzon Allah sai dula ta dare da gawa sai aka samu na wasu Wani wasu mutane suna da rike da nasu banki zuwa ga su da kun da ba ina ji wani malami ina ji wani malami ya ba ibn taymiya kariya cikin azumi bilada ce da aka rawani aka ce ce wai ibn kibila na kudi saboda na kudi wai kin sai na ali da kuma dole sai hayi ta mai yana cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wai duk wanda yake karanta littafin ibn kibila ya san wannan muka ce wannan mutumin ya yi karya don mu da gaini na wakanci ibn kibila muna karanta ba mu haka ba kuma akwai da ya karanta aka ya faɗa mana littafin bal ma hasalin abin da muka samu a cikin littattafan ibn kimiyya ya yi rubutun da ya ba annabi kare da duk duniya ba wani malami da ba annabi irin wannan kare yasa na bar kabara ya daga littafin haka akan ya siyaranci da Allah ko dan wannan littafin sai Allah ya rabuta da wani kimiyya ina asarin masul ala shafi masul da ran takobi da yawa da ina wasu aka yi wanda ya zaga manzon Allah yadda in an sami ka taɓa mutuncin annabi yace wallahi ko ka kuma sai mun kashe ka tuban ya wata amfani a lahira amma mun ba ma ya faɗi wannan a cikin littafin saboda karin su manzon Allah amma wani mutum ya zo ya dauki yayyar annabi ya dingina mai yake masa da to na tsibi su ne mutanen da suke gaba da mutanen gidan manzon Allah wanda abin da ya kawo sai da cikin a wancan lokacin rikici ne na siyasa na shugabanci wani ba lokacin da za mu tattauna wannan matsalar a nan mun ce muna da lakta wannan mai zama kanta hatta wanda suka kira jikin annabi suka mai kofar rago suka kashe an faɗi yadda aka yi da wasu da aka tura mai da sunayen wanda suka kama sai da jikin manzan Allah hannu da hannu suka kashe don mun ake wannan ce wata muharram din ya zuci da sai aka samu ba'a ta biyu su kuma sai suka ƙalubalen su su wa'ancan suna murna da farin ranar da wasu ne bisa manzan Allah ya yi saboda haka a ranar za su sa babban tankuna za a ciyo abinci za a ci shi ne ba haushi sai a bi sani ba ya a shigo da wannan ta hanyar ta hanyar wa ya kashe mu ba wani su da kake a musulunci musulunci ma ya ce a raba suke gida nawa gida ko a musulunci ne ولا da haka abin da annabi ya ce ajaban da amrul mu'min وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابه الضراء شكر وكان خيرا فإن صلى على غيره فإن ثلاثه لا تقول ما قلنا لا تكتب شارك كما وإن أصابه الضراء صبر فكان خيرا له إن بلاء يسأل ثلاثه ولا تقول شيئا وسلم جاءت المطالب الجميلة سوء أن الوقت الذي يبين akan an kama jikin annabi an ce su ko wadannan ke suka yi a rubalanci waɗannan su ko sai suka yi aka ce ko sai suke bakin ciki mai shi'a shi yasa za su yi baƙaƙen kaya a ranar za su wane ne za su wane wannan suke da tattalin akwai cikin alkura irin su tashin almana irin su tashin ainihin wato al'anwar za ka dinga gani in an ce maka ranar goma ga watan muharram ana ne da shi an ce bai ƙarfi ba ina ne za ka a samu wani wajen mutum yara su da yi tsarin yara ba ya zo da shan ɗaya ya sako mu ina da bai ga an yi a karkuwa ya tsara kan shi wata wani ayar imamu sai ya mutu a ana kai ma ba kai ka wasu ka wasu da ni ka zo ne ya samu kasa da gane yana tarata ba kai yana tarata ba kai to nan sanin shi an ce bai ƙarfi ba iya abin da na ce idan ka ba ka cikin tsaya yawan dan tsayawa da mutanen gari hankali da ba sa'a ba wasu yau a gari shi ke na abin da za su yi to sai aka samu na ɗauka ta su ne ahalin sunnati wal jama'a mu ba ma daga cikin wannan bangaren kuma ba ma daga cikin wannan wannan bangaren dan Allah ya ce wa kadalika da annabi ummatan wasa Allah ya sanya mu al'umma wa safiya kuma annabi ya ce mana khairul umuri aw tasawwa shi yasa ko babu cewa da Allah yana wasafa masu imani sai ce wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqsuru wa kana bayna dhalika qawama saboda haka la shakiyin wala bayyiya ya karu zai ku hawa bi kullinnas wa law lam yusla nurun ala nurin yahdi Allah bi nurihi man yasha ba ma nan bangaren kuma ba ba ma nan bangaren mu muna son wannan muna kan tabarkin manzon Allah wanda ya rayu a kan shi kafin ya koma Allah idan muka ce za a yi bakin ciki saboda mutuwar wani mu a wajen mu babu babban musiba a duniya irin komawar manzon Allah zuwa ga Allah yanzu da annabi yana da rai don Allah da wannan inda ake cima kuma za a yi ba za a yi ba sannan inda za a yi mutum na biyu wanda yake da daraja a musulunci ko na uku sai da namuwa a alfashi sai wani muwajira na baki cikin mutuwa kuma sai da na uku usman an kashe shi sai muwajira na baki cikin mutuwa usman sai da na alakashi sha amma yana da cikin tambayoyin da zamu yi musu wannan mun saba musu ba amsa sun ware da ranar bakin cikin mutuwa ta imamu hussein tare da imamu alakashi shafi me yasa aka ware ta hussein ba a ware imam ali ba wanda sayyidina ali ya fi imam muslim daraja a cikin addinin musulmi yayi sa kaga jama'an gari da yawa ba kan ba domin mun san da idan kuma mu cigaba da wa mutane bayani saboda haka mu ba ma nan bangaren ba ma nan bangaren muna tsakiya annabi da ya zo garin madina ya samu kamar yadda na karanta a nan yahudawa suna yin azumi عبد الله بن عباس يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة لو كنت النبي يوم مدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء bai ma'anar ashura yana da ma'anoni guda goma da malamai suka faɗa wanda kuma muka wani lokaci a zaman nan na zan yi bayanin a kawalin na malamai guda goma don gane da mai ake nufi da ashura amma asalin kalmar ashura shine murakkabi ne daga kalmar guda biyu في عاشرة أقوى من أن عاش حيارا عاشرة الموت مسلم لا يبايع مطبع سنيا شيء عاشرة أسل السلمة أما إلا دمانو لك لا دوما يجمع لنفسك تفكير ستة بيان أكل ونن مغنى أن عاشرة فسأل أن ذلك يوم أن أن لا يتبع أكل ونن أقالوا في هذا اليوم ونن يوم أن يوم أن يوم الذي نزل الله به موسى وبني اسرائيل على قوم فرعون كيف يقول ان الله تعالى يسير تبدا النبي موسى وبني اسرائيل على فرعون sannan wannan an da su mutu abiman da ko da yin azumi ne saboda girma wannan wuni النبي موسى ya yi ya daka فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن لم الله يسوى نمن أولى بالمصابين أمو لمكة تنسان أرد أحد النبي المصاب كيف ذاك أن النبي ومنافيك جاتي يرحم الله أكيد الله ألا يجب أن يجعل أولا النبي المصاب لو كنت القرآن لحديثي لا تتعامل أقول إن دعوة النبي موسى في كونتيتي هي دعوة من الله يزال النبي موسى في سبب النار sannan أكد يا aka karɓo sallah an karɓo sallah daidai da abin da annabi Musa a sama da shida manzon Allah ya annabi Musa manzon Allah bai tambaye shi ba ma shi annabi Musa shi tambaye annabi me aka ba shi an ba da Allah shi ne ke koma a dai ala da kinta umma da kana a kuma ka ba ta ba annabi Musa ya kuma a kai a kare ai kuma kamar da mutum Allah ya kara wa annabi Musa dan zai kike tona wani da za su yi tafiya su gama a dai kawai ana yin da ya ce jama'a ne ya kawo kana ta ta kare mutum da kaji gida sai a yi ba kudin kana ta ce annan musa ya bada shawara a kuma a nan aka kare da wasu da sallah ya dawo a rubutun yana amfani sai ya dawo sallah ya dawo guda a guda biyar sun ma sai da annan musa ya kuma a nan wannan allah ya ce wallahi ina jin sunan allah in kuma a nan kuma Allah ya dawo ce mu wanda ya sallah da yau kuma Allah ne ba shi ladan sallah yasa annabi Musa manzo Allah ya ce cewa na an ahabbu aulani ne mu tantantar akan annabi Musa ke da sai manzo Allah ya ya sunnanta da idan wata muhammadu ya zo abin da ya dace da musulmi shine ya azumi tara wata da kuma ganawa goma ba wata tana iya kira ta kuma ko wace aka kira ne ashura wannan shi ne abin da sunan manzon Allah ta karantar wanda za mu bayani akan abin da ya shafi musiba hadisi ya tabbata daga al-Imam Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce afdal siyam ba'da ramadan shahrun nal muharram mafi bikin azumi bayan watan ramadan شيء وجه ألا وجه المحرم كيف وأفضل الصلاة ما في كيس لها بعض القليلة في صلاة الليل شيء الذي يقول ولا تكون لك أو النوتة سلك ولا تكون قوم ووسع إلى الوقت مهم فنقول أن يأتي فإن أفضل الصلاة بعد المقصودة صلاة في دور الليل ما في كيس يوصلها بعد صلى الله صلى وضع شيء صلاة في دور الليل فنقول أفضل الصيام بعد رمضان شيء شهر الناس الذي ستكونه المحرم وتم ألا في كلمه وتم المحرم ثم الى تكون وتم لي بلا وصمة المحرم علي بن أبي طالب بيت سوى سأل سأله رجل ولم يكن يتم يسلم أي أي أي شهر تعودني أن أصوم بعد شهر رمضان ولو أتى ذاك يوم مني إني أصوم بعد رمضان فقال فقال له سيتم وانا مسلم ما سمعته احدا يسال عن هذا الا رجلا سمعته يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم abin da na ji wani mutum ya zo yana tambayar annabi annabi ya ba shi shi ne abin da zan faɗa maka sai yake ce maka in kun ta fa'iman ba a da kawo ramadan in dai ka kasance kana yin azumi bayan lokacin ramadan to ka so mu muharram في أدنى أكثر وقت معارضة ثلاثة وتر حكومة شعر الله دول وتر من أن سبحانه وتعالى إلى الخصوصية الثورة والتهديد واضح أول ما جئت من رأى الله يكفي سئل عن صيام يوم عاشوراء أن بين أن لم يجد أي منور أدم عاشوراء فقال في من رأى الله يكفي لكفي صلاة المالية يلا كم كريمة لو مش كتابة sannan manzan Allah ya kuka man samu yau ma'arafa duk da ɗan sanata amamu a duk wanda ya azumi ranar arfa an gafarta masa ainihin wato zubin shekara da take zuwa ta gaba da kuma baya shi ne wasu na kan kawo sai ce wa man sama yau ma'ashura wanda kuma yi azumi ranar arfa mutu da rabu an gafarta masa a wannan shekarar da ta daga ainihin wato saboda haka wannan azumi yana da matukar muhimman ba an ka daga to abin da muka ce bayan ainihin wasu wannan lokaci ba ba zai ba mu ba mu yi bayanin ko da ba sai karatu na gaba sannan bayan wannan sunnar manzon Allah ta karantar da mu idan musiba ya samu musulmi akwai matakin da ake gaba kuma ba mataki akwai Allah ta'ala dama ya ce wala nabul wannan kuskina yi zan da rafi saboda aka kitan al'imamu musayi kitan manzan Allah mutuwa ne musiba ne a wajen al'umma amma idan musiba ta ya ake ko yanzu idan ba ba an kashe shi ko ya mutu ni ma kai ta tuni mu ta ba kai rawa aka ki aka ki kuma ai annabi ya mutu sha biyu ga watan muharram ga ainihin masu wata rabiul awwal me yasa mutum ba zai fito kura bai bar wa akwai cuta yake tun da annabi ya wuce shafi ko wata bai yin hawa lillahi da dini wani zama ta hana wata mutum bai wannan ba da wannan shi ne da wannan ayar sai Allah ya ba mu kuma shi yasa da farko sai ni wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahdahu walakin la tashkurun ولنبلونكم بشيء من الخوف والجود ولقد من الأموال والأنفس والثمرات والأنصار سؤال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بيت أولئك إلى الجنة عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المنكر هو أن يكون الشيء ما لعل الله حتى هنا نعم هنا نعم da Allah ya kace ki wala taqulu kada ku alwawu harfu ma qabla bila mahalla lahu min al-qira la harfu nafiya wa jazm mabniun ala taqulu ذكر المضارع مجزوم بلا النافع وعلامة جزمه حذف حذف لأنه من الأفعال المصرية والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل لمن لا محرك جزم من اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر بلام لمن يقتل فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه الضمة الرابعة على آخره ونائبه ضمير مستقل جواب تقديره هو وهو الآخر إلى ما هو هو الآخر إلى من الموصول بمعنى الذي والجملة هي صلة الموصول الله أن الأمر الكرام ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله في سبيل الله جار ومجروح ومضاف ومضاف إليه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات أموات خبر للمبتدع المعروف وتقليل الوقوف أموات بل حلف الإجراء مقبول على الحكم لكن المخففة من الثقيلة مرضات لا أمل لها لا يشكرون لا نافع يشكرون فعل مضارع مرفوض وعلامة رفعه يشكرون من لأنه من الأفعال الخمسة والواو في محل نفس الفاعل ومفعول به معروف تقديره ولكن لا تشكرون بالآيات ولا نزل ولا كأن يتوقع الواو لا أولا لا محل له لا قدام الأسم ولا نبل ولا نقل والذات في نازل بشيء ولا ولا نبل ون لا ولا مستثني نبل ون فعل مبني على الفتح الاتصال بنون التوحيد الثقيلة ونون التوحيد الثقيلة حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير ومبتسم وجوب تقديره نعم ولا نبل ون كن جميل للمضارع مبني على السكون فيما محل نفس المقبول به ولنبلونكم بشيء جار ومجر من الخوف والجوع من ارض أرجل الجوع اسمه مجرور به وهو معروف الواو أي ارض أربعة من الخوف والجوع ولكم من الأموال والجملة هذه شبه معقول ومسجد على ما قبلها من الحقوق والجود والأحسن من الأموال والأنفس لانه قال الله وبشر الصابرين أي وما سبق من سارة بشر فعل أمر المضمون على السكون وقائله ضمير منطق الوجوب والتقدير أنت الصابرين مفعول به منصوب وعلامة نفسه الياء نيابة عن الشكل بأنه جمع مذكر سالم والنون إن عن التنوين الاسم المفرد وهو منقول الذين إذا أصابتهم الذين اسم المفرد مبني على الفتح في محل نفسه في محل نفسه نعم وجد يوم إلى فاذا ما اسم المفرد مبني على الفتح في محل نفسه وإذا مبني على الفتح في محل أين وتو خبر أين وتو معه تقديره هو الذين كل ده مصيته موصول المضمين على الفتي في محل النسل بفعل وفاعل معروف تقرير أعلى الذين هنا لكم الذين الذين إذا أصابتكم سنة الذين تتعلمون إذا آدات شكوا غير ذلك للزمن المتفق المبني على السكون في محل نسل وهو مضاف إذا أصاب فعل ماضي مبني على الفتح والشر علامة التعليم والأم مبني على التعليم وتسكن دليل للمقاتلين للقائد مبني على التسكن في محل نزل مقبول به مؤدب إذا أصابت أصابت فاعل مؤخر ليس ألا يتوش نكرة على وجه سوريا تتكون في المصيبة في تساليح الدنيا me za ka faɗa sai Allah ya ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu duk sannan muka suna da wasu wani imamu addini me ya kamata ba duk ya ya kamata mu ba inda musiba ne sai mutum inna lillahi wa inna da zarar an fita daga wannan babu an fita daga babin saba wa sunnar da Allah ko ba ko ba ko ba mutum ne ba ma wannan bangaren ba ma ware ranar bakin ciki saboda mutuwa wani mutum da za mu yi yi da babban da gida dama sai mu ware ranar bakin ciki mutuwa ma mutuwa ma ta Allah sannan ne muke mu biyo kan abubakar sannan kan kuma kan usman sannan a sai mu zo kan ma sai shi al-imamu ko ba ma ba ba muna kan nasu qur'ani da manzon Allah Allah ya ce mana annabiyyu idza asawatu musibatu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka jama'a masu cika da suke yi a da suna yi ne gaskiya wasu a iya da kansu sun amince wasu a matsayin da su kuma ba ta da ƙiƙi suke yi ba na ilimi wani kawai da abin da ya tsaro rubuta a littafi in dai an ce ƙara da sunan na yau an gama zai bi goma to da aka ce a ce ya kamata a dinga yin watawa a samu yaran kwalli a yi wane ne wane ne mu gaskiya duka waɗannan rubutun ƙarya ne wanda aka jingina zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama ba abin da ya tabbata daga annabi a haka wannan shi ne abin da ake da haka wanda yake ji ya isar da wanda bai ji ba ba a yi ciki haramun ne in dai wanda ake yi tara da wata ne ko goma ba wata a watan ba watan muharram azumi ake wa ake yi tara da wata da kuma goma ba wata kuma wanda ya ɗauki wata rana ya ware saboda bakin ciki shi ma ya yi bid'a dan bid'a ne musalli ya saba wa sunan nan da Allah wala ba ma tare da wa'ancan ba ma tare da mu na da mana sunan nan manzon Allah abin ban mamaki sai da da sunan ya ta a masallacin sunna kuma yana bayani kan ko jama'a kar a manta yau ba kar watan ainihin abin nan saboda ka kar a manta da bayani بيطلعوا بالك فلو تشوفوا السيستم الدين المسلم بيد السيما بيد السيستم الدين المسلم الله سبحانه وتعالى شريكا سورة ما تعالى من يبقى يعني أو قصد نمو سليبا زام السيانة لكتر من الله من الأكثر السكر لإذن من الله وندى ننجمع بعد ذلك يوم يوم يوم يوم يوم يوم za mu sa dalta mai ta kai mutuwa ta kashe kuɗi da jikin manzan Allah. wa wa wa. Sau da aka ce mutum ya zuwa shi zuwa suka kira shi ta kashe. Mun muna addu'a muna cewa duk wanda yake da hannu wajen kira jikin manzan Allah a kashe kowa ya Allah ya tsine ya albarka. Kuma za mu ci kuma da yi wannan albarka. Akwai abin da yake lalura ne. Musiba an taba abu ya kamata a ce ba kowa da kowa bane ya kamata ya kanta. to amma wani lokaci akwai abin da aka yi tilasta a ce kai bayani ko da bayanin ba da aiki dan bayani ya an kama jikan manzon Allah an ce kaga ba abu ne wanda zai yi dadin yi ma zai ma amma tun ya zama da lura wani sun mai da shi sha'ar na addini wanda ba su da masallaci wanda za su karanta da mutane bal ma haka ne waye ma malami a cikin تقتيل الحج ده هو عن المراه وانا ده القران انا عايز يلا جنب جنب يلا ليه نعم دي في كلام ده في كلام في كلام في بدي هو في كل بعض الدول الان لقد ولا انت كانت تهمك ودول كثير ومنهم اليوم مظاهرات وليه وليه اي امر كثير في كذا امر كثير كذا امر كثير امر كثير كذا بلال الامام كذا مجلس akwai yau mutum kula sarati a zama su gaba da sunan su ne dangane da wanda suka kira shi kan manzan Allah suka kashe don muna da littattafai kun sani mun san abin da ya fara kan kadiyar hukumi da yadda aka kira shi aka kashe duk ba abin da ba mu sani ba saboda wannan shi ne bayani a takaici kuma masu zuwa karatu kar su manta gobe muna da karatu a mai masu masallacin juma'a karatun da mutum shi na arzikin hadisi gobe da kuma cikin masallacin kuma a asalin karatun da kuma gobe masallacin kuma a lokacin wala kuma yana kuma karatun gobe da a takaice ya'yan zan ba da shawarwar gida ya masu wannan gida ma'ana ɗaya yake kenan babu wanda na sani daga cikin to babu wanda ya fi cancantuwa ya zama ya tsaye wannan aikin da mahaifin ya bai kamar su duk wanda zai yi mai zama su shi yana taimakawa ne a bayan ko ba a bane annabi ka kai ya da yana addu'a Allah ya bada tsamiyyaci wa inni fi al-mawadi min qarati wa kana bi ma'ati akila fa qabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min rahmatika wa ja'alhu rabbi radiya ina roƙon Allah ya bada tsani wanda bai gaji shi kar bayan ya da addinin Allah ya tabbata to da haka akwai masuliya mai girma a kan shi jin wurin Allah bayan mahaifin su da shi ya yi ya abu da shi kuma mun faɗa ce mun ci amfanin dabu ya mutu su ne mafi muhimmanci a rayuwar ɗan adam da sami idan ƙarfin ku ya kare mai taimakawa in ka mutu ne maka addu'a in ka bar wani abu mai kyau wanda suka ba ya ɗauki abu mai kyau wani saboda wannan lalai da suka bar zuwa da wannan yana daga cikin amfanin da za su ci gaba da yi mai shi ne duk abin da ya fi ba mai kyau kamar irin wannan masallacin dakin Allah to duk abin da yake bukata cire da kudin su baya wanda shi ma yake su in ya kafa wani abu dan shi ya zo ya dan sai kuma sai kuma za a yi ma za a ma wannan shi ne ainihin wato ka'ida yasa ina ba da shawara in ana so masallacin nan ya rayu to ai wani tsari na samar da kuɗaɗe dan ina ganin masallacin nan kowa ya ce ba a yi masallacin nan ba amma gaskiya ya binciken da nake babu wani malamin da ke mu'amala da masallacin da mutum a cikin wani malamin daga waje dan yanzu a fadakar da mutane irin wannan haka ban sani ba kuma in kuma akwai wanda yake da yi mana bayani da yana ba da shawara in an samar da hanyoyin kuɗaɗe to sai ya zama su duk wata a yi ƙoƙari a ɗauko wani malami daga waje a karatu yanzu ya karatu wannan yana da su a wanda zai rayawa zai rayawa wannan kuma su jagoranci wannan da ainihin wato kudaden su sai Allah ya dukiyar su albarka su ma ƴaƴan da za su haifa in sun mutu da izinin Allah abin da suka saba Allah bai ba abin da suka saba sai an samu daga cikin ƴaƴan su wanda za su gaba da yin وأنا أجاب مولاني أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.

ويجب أن ينحاز فيه ولا كما أن يشاهد ولا يكون فيه ولا يكون فيه ولا يبرع فيه ولا شيء أقول الشيء الذي ولا شيء أقول ولا ولا ويجب أن يكون فيه وهذا يجب ان تكون حوالي والله كثير حوالي لذلك لا يكون هذا الحوالي الأداء والعملات إلى رسول قال إلى العملية الباقية قال تعالى قال محمد أول إشراق القرى سوء دعوة القرى كأمر الله

أو يكون المال مثل الأعمال الشيطة والصالحة اليوم الوضع الأعمال الصلاة يوجد من الأدوات المحكمة ويوجد الأعمال السنين ولا أن أعمل بالولاء وما هو أنك أعطوك إليه شركا ومن يتدى على القواعد الرسول عليه الصلاة والسلام وكل عبد فيه قول بكل أمر وهو الناس في قول الأمر على يقرأ طلبا وهو على يقرأ طلبا والآخر يقول لي وعنوان فيه ويقول له جاء الناس كنت لنا بيوعا ولا على كل ولا على غيره بلكي أقول لي إيه ولا على مش مرة ولا سبب ولا على الحكومة على محرم عليه ويكون عرضي كما نريد وممكن على الفرق وعلى يعني كتاب أول بمدري على على رأسي فأحضر رأسي منع المؤمنين يروح لا يروح لأن الله تعالى يبارك فيك وتعالى ما تشاء من الفرق لو تمنيت أن تعمل على وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبارك في قلوب المعيشين. آه، شيء ما قال المتابعين أهل السنة في محمد الأول وفي أهل الأهلية فمن تصنع لنا الرسول كيف تأهل شيء وجود الأرض يصدر قال تعالى وإن كنت أجيب وتأجيبهم تعلمون ثم كيف تشمل المحصلة ثم تتصل على تعالى سورة عن سورة ومن كتاب سورة ومن يتنوي إلى الإنسان ومن

وعلى إذا حول الأسماء المشاهي تنبيه وحيد ولا ويأتي إلى عالم تدرس شعره حتى في المعاملة ورجاء على وجهه على ويجب إن شاء الله وتسمى الجزيرة إن شاء الله فعلا على ما يدرس شعره وإنما وإنما أكيد فالشيخ أكيد وإنما قال أن شاء الله

kamar yanzu tana da aboki ya kasance musulmi ne ya da zuwa kana fafisa ko yadda za su je taruwa ko su zo su sallah tare da su da yake nuna ba su da su da ƙarfinsa in ta da ba su sai suka wada mana a gani kada ya shi ba kada ya yawa a lokacin da sai suka wada mana ina ma wani da hannu ma kun ba ga ya fi ba إذا أن الإخوان يسأل أشركهم يوم يأتوا ثلاثة وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما أخبرهم ولأن بأسهم بذلك إن كان يجب أن على ما مظلمين الحضور بعدما على أمريكا اشتغل المرسي أوليكم من أسعيها وقلوا ما كان أكبر من هذا تنتج معصية وقوم لهم من أمر شيخ عمالا شيخ محمد بن عبد الله يعلم رحمة الله تعالى أنه يجب علينا تعلم معرفة مكان تلك الأولى الدين نجد سيدي ما الدين وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام والأدلة الثاني العمل به الثالث الدعوة إليه الرابع الصبر على على ما عليه إذا ما كنا نستوى الدعوة أي شيء نقول من أبي الله بنا وهو معنا والتي أجل من نقول amma yanzu akan wannan wani shirin da ba su da ne duniya sai ma akwai sun da ya fi yawa kula da wani shi ana da ne da kula da shi idan akwai su da muna da wani lokaci ya kwarai a wani tsari da ya fi kada da cewa akwai tsari da ya fi wani gudanarwa wani da ke da rana da ya fi wani kuma a kan su da ya fi wani kuma a kan shi

والأولاد والأحياء وصدق الله ورسوله Thank you.